Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a sake jin kashi na farko na ansoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na goma sha hudu daga zuri'ar Fulani Sullubawa mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu da kuma masu son jin tarihin wanda ya gaje shi mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar wato na yanzu wanda shi ma daga zuri'ar Fulani sun Sullubawan ne ya fito, wanda hasali ma ɗan uwansa ne wato mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero. To bari mu fara da kashi na ɗayan na maimacin ansoshin masu son jin tarihin sarkin Kano na goma sha hudu mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu. Idan waɗanda suka fara tambayoyin da ma waɗanda suka sake yi daga baya na saurare, to har ila yau dai ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ansarku da ya samo daga marubucin nan ko masanin tarihin masarautun arewacin Najeriya Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya fara da tambayarsa kamar haka. Me za a ce game da tarihin mai martaba sarki? To alhamdulillah ah, kamar yadda ka sani shi mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ah, an haife shi a shekarar 1961 kuma ya yi karatu na boko ya yi karatu na addini. karatun boko ya yi makaranta firamare ya fara a kano sannan ya tafi kaduna makarantar st anne's sannan daga nan ya tafi lagos ya je ya shiga king's college daga king's college ya dawo abu ya yi digiri a economics kuma har ya fara ya master's digiri sannan ya fara koyarwa a jami'a daga jami'a kuma ya tafi banki icon merchant bank bayan jami'a kenan jami'ar amadu bello mm. to bayan ya fara aiki a icon merchant bank daga baya ya fahimci cewa kuma lokacin da ma yana aiki a icon merchant bank ya yi karatuttuka na littattafai na addini a wurin manyan malamai a kano irin su malam mahmud umar wanda ya zama limamin waje da su kamar kakansa alkali kuliya alkali wanda yake grand kadi ne na kano masanin shari'a kuma ya yi limamin kano to duk ya yi karance-karance littafai daban-daban wanda ake a soro a wurinsu kuma ya tafi sudan ya karanta shari'a ya samu first class a digiri ɗinsa na shari'a a sudan so kaga duk wannan abarin karatun addini da karatun boko duk kowanne ya yi daidai gwargwado da zai samu cewa yana da ido akan wannan kuma ya haddace kur'ani so wanda littafai da ya karanta na addini <coughs> saboda haka ya yi aikin banki a icon merchant bank ya tafi ya je uba daga uba ya tafi first bank ya executive director daga first bank yana executive director aka yi masa md yana md na first bank bai daɗe ba aka yi masa gwamnan central bank so kaga duk a aikace shi dai ma'aikacin banki ne da kuma koyarwa da ya a jami'a kuma shi mutum ne makaranci saboda haka lokacin da aka fara da gingimin shari'a ta lokacin ahmed sani yarima ya yi rubuce-rubuce da yawa kuma a duniya ta saurari irin abubuwan da yake faɗa wadda hatta kai ya samu saɓani da wasu malamai suka rinka maganganu wanda duk kusan abubuwan da ya faɗa akan wannan lokacin sun zo sun faru saboda hangen nesa da ya kuma shi ne mutumin farko da ya fara kare shari'a a jaridar guardian ya yi rubutu a jaridar guardian <coughs> saboda yana aiki a banki a wannan lokacin dole kuma dama yana rubutu a jarida saboda haka yana yi dole suka buga so kaga kuma ya zo aka yi ta wannan muhawara mu kanmu akwai lokacin da muka samu sabani da shi akan abin da ya shafi abubuwan da ahmed sani ya rimai to ya yi rubuce-rubuce a kan wannan ya je tarurruka da aka yi a kan shari'a ya kawo ra'ayyuka kuma mutanen da aka yanke musu hukunci shi ma ya kawo saɓanin ya kawo da hujjoji na fikin da aka samu a sharhin muktasar da sauransu duk ya ka kawo maganganunsa wanda yake daga baya dole wa'annan mutanen da aka yanke musu hukunci an zo an sake su a kotun da shari'a din da aka yi a fili so kuma a wannan shi babban ra'ayinsa da ya rinka nuna cewa me zai sa wannan gwamnoni na arewa su ta maganar kawai abubuwan da suka shafi hukunci na haddi a shari'a kuma ba za su yi mulki yadda ya kamata ba ba za su kawo abubuwan ilimi ba ba za su kawo maganar lafiya maganar tattalin arziki to a wannan ya ta samun takaddama da su kuma yanzu gashi mun zo mun gani cewa duk wannan abubuwan da aka rinka faɗa na shari'a a jihohin nan namu na arewa yanzu ma an daina wannan ta fuskar watakila aiki da ka bayyana kenan ko kuma aikace-aikace da ya yi da kuma rubuce-rubuce da matsaya da ya ringa ɗauka akan wasu al'amura musamman da suka shafi rayuwar yau da kullum da kuma addini ta fuskar sarauta kafin ya kai ga sarkin kano akwai makamai ko kuma eh, wato naɗa-naɗa na fada da ya samu ne eh to ai kamar wancan din ma ba mu gama ba ai abin da ya a bankin najeriya ba a taɓa yin gwamnan banki irinsa ba a tarihin najeriya saboda ko a kimomi a deshina wanda yake md na yanzu na african development bank ya faɗa shi mai martaba lokacin da yana gwamnan banki ya mai da central bank ya ba da abin nan muhimmanci ga abubuwan ci gaba wato development saboda haka ya fito da abubuwa na taimakawa makarantu na taimakawa kananan masu sana'a da sauransu duk shi ya kawo su a najeriya na hana rugujewar banki saboda kuɗi da ake wunsu ya fito da amcon ya fito da nisal duk wannan shine saboda haka shi yasa ya zama a lokacin da yana gwamnan central bank duk duniya shine central bank governor number one na duniya banda na afirka banda na najeriya to kaga a wannan ya fice babu aikin da ya da tasiri kamar aikin gwamnan bankin najeriya kuma ya tabbata cewa economy din najeriya ya tsaya akan su na ka'idojin economics to kaga wannan ba karamin ah, gudunmawa wace da samun ci gaba da aka yi kuma wannan ne ya fito da shi a duniya duniya ta san shi aka karbe shi ya zama muhimmin mutum har akwai wata shekara da aka sa shi a cikin mutum ɗari da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutumin kano da ya taɓa samun wannan to sai kuma ansoshin tambayoyin suma masu sauraron mu da daman gaske da suka sake buƙatar jin tarihin mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar wato na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero idan masu tambaya na baya da ma waɗanda suka sake yi na saurare har ila yau dai ga Mahmud Ibrahim Kwari da ansar da ya samo daga Malam Ibrahim Ado Kurawa wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka. Bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu an naɗa ɗan uwansa Aminu Ado Bayero. watakila me za a iya cewa game da tarihin rayuwar shi alhaji aminu ado bayero to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi ɗan sarkin kano alhaji ado bayero ne saboda haka ya taso a gidan sarki kuma duk abin da ake yi na 'ya'yan sarki an masa wannan tarbiyyar daidai gwargwado kuma yana da kusanci da kakansa mai babban ɗaki ita ta kula da shi tun da ta yaye shi yana hannanta kuma ya saba da ita da duk wasu abubuwa da ake na ɗabi'un gidan sarki ya sani kuma allah ya taimake shi ya yi karatu wanda aka saba yi a zamani har ya je jami'a ya yi digiri ya fara aiki a kamfanin ɗan kabo wanda nan ma ya je ya koyi abubuwan da suka shafi jirgin sama so kaga shi ma ya daidai gwargwado ya san mai duniya take ciki kuma ya yi mu'amala da manya ya zauna da su kuma duk mutum da ka sani wanda yake ya san shi ya san cewa mutum ne mai martaba mutane mai girmama mutane saboda haka ya gani ana a gidansu kuma bayan ya aiki a kamfanin kabo ya zo an naɗa shi ya yi rike sarautu ya rike sarautar misali dan maje ya yi sarkin dawakin tsakar gida ya yi wambai ya zama cewa hakimi na da ya yi hakimi na cikin gari kuma abubuwa da ake yi da yawa tun lokacin mahaifinsa da kuma lokacin da shi sanya kano muhammadu sanusi na biyu ya zo yana cikin abubuwan da suka shafi fada sosai har ma ya zama cewa shi ne shugaban kwamiti na daba na fada saboda ya san tsare-tsaren yadda daba take kuma <clears throat> saboda zama da mahaifinsa da ya daɗe na yin sarauta tare da mahaifinsa duk ya gani kuma kamar yadda muka sani ne shi kansu mahaifinsu bai so ya saka su ba sai da mutane suka fara magana cewa za a yi sa 'ya'yansa ba to alhamdulillah daga baya kuma duk da suka kai lokacin da ya ga ya fahimci cewa ya kamata su shiga harkar sarauta saboda a rike ta a rike martabarta sai an koya yan baya da suka koya diya sassa su a ciki kuma suka rike wannan abun da kuma mutane da girma su da martaba su da ganin girman gidan da riƙe al'umma duk wannan sun koya a wurin mahaifinsu kuma shi ma ya koya kuma yana da wannan kuma sun yi zaman arziki da mutunci da shi kansa sarkin kano muhammadu sanusi na biyu kuma kamar yadda ka ji a kafafen yada labarai magana da aka baza a duniya ya ce duk wanda allah ya ba kowa ya bi shi a zauna lafiya tun da dai ba yaƙi ke ba abu ne allah ya kawo shi saboda haka shi ma duk mutanen ne martaba sarki muhammadu sanusi mutanensa ne gida ɗaya ne yan uwa ne sarauta ɗaya ce to kaga a nan kuma ya zo ya ci gaba da daidai iya sa daidai abin da zai iya shi ma zai yi da kuma manufofinsa shi ma wanda yake zai kokari ya ɗabbaka. mai martaba sarkin kano amina ado bayero eh, zai kama shekara nawa yanzu shi ma dan alif ɗari shida sittin da ɗaya ne hmm. aka haife shi shekarun shekaransa ɗaya watannin haihuwa ne dai suka bambanta hmm. so kaga duk ah, kuma duk tare suka taso da sauransu duk haka dai aka yi rayuwa kowa ya san kowa kuma idan baka manta ba a yi lokacin da yana sarki da ya zo ya masa sarauta wambai shi ya mai da shi wambai ko ya dawo da shi a cikin gari municipal so kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bucin ko duk tafiyar da zai yi tare suke yi da sarki kamar yadda marigayi yake tare da su ne unguwar mundubawa da sarkin fulanin jiya idanawa to shi ma haka yake tare da shi mai martaba na yanzu da kuma dambara to kaga duk abin da ya shafi wannan kuma da yadda ya gani ana a gidansu al'adu na yadda za a tafiyar da mutane duk ya sani saboda haka salansa zai zama irin salan abin da ya gani a gidansu ana yi To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na waɗannan ansoshin. Kafin mu dawo kuma kan ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso da ba mu ƙarasa muku ba. Yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado Kurawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Daniel Brown da kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.